Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a kudu ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. to babalai shugaban rasha vladimir putin da shugaban china xi jinping sun yi wata ganawa a yau juma'a kafin buɗe wasannin olympic na shekarar 2022 a beijing alamar da ke tabbatar da haɗin kai tsakanin kasashen biyu da alakarsu da amurka take ƙara tsami manyan jama'an amurka suna fatan cewa wani hari mai haɗari da ake kaiwa cikin dare a cikin watanni zai yi mummunan tasiri na dogon lokaci akan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta'addanci mafi kwari a duniya da ke yunkurin kai farmaki a kan amurka da kawayenta da yamma a yau juma'a ne kuma aka buɗe wasannin olympics na lokacin sanyi na shekarar 2022 a hukumance a kasar china a shahararren filin wasa na kasa a beijing inda aka gudanar da wasannin lokacin rani a shekarar 2008 tokanin labaran kenan Bayan labaran duniya kashi na farko ya kuji kewa cewa wani rahoton cibiyar bincike na International Budget Partnership ya iya na gano rashin haske wajen tafiyar da kudaden da aka yi tanadi domin yaƙi da annobar COVID-19 a ƙasashe akalla 120. A Najeriya kuma bangarorin da ke ikirarin shugabancin jam'iyyar APC a jihar Kano sun mayar da martani akan matakin gwar jam'iyyar ta ƙasa wajen kin ba da takardar shaidar zaɓe ga guda daga cikinsu. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan barazanar da jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Kebbi ta yi kan hana ta shiga zaben kananan hukumomi da za a gudanar gobe Asabar. Kama kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban China Xi Jinping sun yi wata ganawa yau Juma'a kafin buɗe wasannin Olympics na shekarar 2022 a Beijing. Alamar da ke tabbatar da haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu da alakarsu da Amurka take ƙara tsami. Putin ya yaba wa dangantakar China da Rasha wanda ya kwatanta da ta gaskiya da ba taɓa ganin irinsa ba. wanda ya ce misali ne ta hulɗar amana ta taimaka wa juna su ci gaba a cewar kamfanin dillancin labarai na tas na hukumar rasha putin ya sanar da wata sabuwar yarjejeniya ta ba da iskar gas na cubic biliyan goma a duk shekara zuwa kasar china da take gabas mai nisa da rasha jama'an rasha sun ce tana yiwuwa shugabannin biyu za su sanya hannu akan yarjejeniyoyi sama da goma sha biyar a wannan ziyara shugaba shin wanda ke ganawar fuska da fuska ta farko da shugaban wata ƙasa a cikin sama da shekara guda ya faɗa wa putin cewa wannan ganawar za ta ƙara wa dangantakarsu fa'ida a cewar ma'aikatar yada labarai ta ƙasar china manyan jami'an amurka suna fatan cewa wani hari mai hadari da ake kaiwa cikin dare a cikin watanni zai yi mummunan tasiri na dogon lokaci akan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta'addanci mafi ƙwari a duniya da ke yunkurin kai farmaki akan amurka da ƙawayenta na yamma shugaban amurka joe biden ya sanar da mutuwar shugaban is amir muhammad sa'id abdulrahman almaula da safiyar jiya alhamis sa'o'i bayan da dakarun amurka na musamman suka bar mabuyarsa da gawarsa a lardin idlib da ke arewa maso yammacin siriya almaula shine ya jagoranci baza kungiyoyin ta'addanci masu alaka da is a fadin duniya biden yana faɗa wa manema labarai da suka taru a fadarsa ta white house yana kiran kungiyar ta is da lakabinta na daesh baicin murkushe al'ummomi da kashe mutanen da ba su san hawa da sauka ba shine kuma yake da alhakin kai mummunan hari akan wani gidan yari da ake tsare da mayakan is a arewa maso gabashin siriya in ji shugaban na amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington bayan ɗora hannu har abada ana tunanin ko a mayarwa afghanistan ko a bada ita ga iyalan waɗanda harin ranar 11 ga watan satumba ya shafa gwamnatin biden tana da haƙi zuwa ranar 11 ga watan fabrairu ta faɗa wa wata kotun amurka abin da take tunanin ya kamata ya faru da dala biliyan bakwai na kudaden gwamnatin afghanistan da aka ɗora hannu a kai a babban bankin new york sau biyu alkalai na ƙara lokaci a wannan shekara domin baiwa gwamnati isasshen lokaci na ɗaukar matakan doka amma ga andrew maloney wani lauya mai wakiltar iyalai kimanin 150 da harin na 11 ya rutsa da 'yan uwansu. da ya kamata a ce an yanke hukunci akan kudaden tun jiya muna so a aiwatar da wannan abu nan da nan maloni yana faɗa wa murya amurka ya ce muna gani ya kamata a saka kudaden a cikin asusu kana a baiwa kotu dama ta raba kuɗin daidai wa daida ga iyalan da suka rasa 'yan uwansu a cikin wannan bala'i na ranar 11 ga watan satumba shekarar 2021 wasu kuma na ganin kudaden na kasar afghanistan ne don haka a maida mata da kudadinta domin rage mata kalubalolin tattalin arziki da kuma matsalolin jin kai da kasar ke fuskanta. An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Wani rahoton cibiyar bincike na International Budget Partnership ya iya na gano rashin haske wajen tafiyar da kudade da aka yi tanadi domin yaƙi da annobar COVID-19 a ƙasashe da dama. yayin da a ɗaya ɓangaren abin ya haifar da take dokoki da ƙa'idojin aiki a fannoni da dama saboda haka cibiyar ta gargaɗi gwamnatoci su gyara irin waɗannan kurakurai da ke da baibaye yunkurin murkushe wannan bala'i da ya addabi duniya wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana ƙarin bayani Rahoton wanda aka bace a yayin wata muhawarar bayanar jama'a wacce kungiyar Alternative Twain ta shirya ya biyo bayan wani binciken da cibiyar International Budget Partnership ta shafe watanni da dama tana gudanarwa a kasashe kimanin 120 da nufin tantance zahirin yanayin tafiyar yaƙi da cutar coronavirus daga farkon bular wannan annoba kawo yau kamar yadda mai kasida a wannan muhawara Abba Hassan ya yi mana ƙarin bayani. Na bincike ya nuna cewa a wasu kasashen madiyawa akwai inda ba ba da cikakken labari ba ga 'yan ƙasa kuma akwai inda matakan nan da aka ɗauka ba a ɗauki ra'ayin 'yan ƙasa ba a yanzu an dibi cikin wasu kasashe an ce kamar mata su ne masu ƙananan karfi ko ku a ce gajiyoyi ko yara kuma an ce wasu masu ƙananan karfi kamar cikin 'yan kasuwa wani abu ne wanda zai takura ayyukansu an ɗauki matakai wato bincike ya nuna cewa lokacin da ake ɗauka wannan matakan ba a tambayi ra'ayin jama'a ba kenan mutane a yau ba su da tabbacin cewa wa'annan abubuwan da aka ɗauka sun magance ciwon da aka gano lalle bincike ya nuna cewa da sauran rana aka ba ya kamata cikin kasashen mu a samu cikakken labari don 'yan kasa su san cewa wai suwa na matakan da aka ɗauka kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko bata biya kimanin biliyan goma sha hudu na dalar amurka ne aka bayyana cewa an ware a matsayin kashi na farko na kuɗaɗen zartar da matakan yaƙi da cutar ta covid a duniya sai dai wannan bincike ya gano rashin haske a game da yadda aka kasafta waɗannan kuɗaɗe a ƙasashe da dama yanzu aka ɗauki misalin ƙasa kamar niger ba a yi isasshen rahoto ba bisa yadda aka yi amfani da wannan kuɗaɗe wato yau kenan a zaman na ƙungiyoyin horon hula shine muke cewa ya kamata wa 'yan ƙasa su san an hudda kuɗaɗe da yawa na baitumalin gwamnati wanda ya kamata a yi amfani da su saboda a magance da abin da shafi wannan malatin. Wani ɗarajin kare hakkin ɗan Adam Jori Ibrahim da ya halarci wannan muhawara ya ce bai yi mamakin jin bayanan da binciken na IBP ya bankaɗo ba saboda yadda jami'ai a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka suka mai da ciki da dukiyar jama'a tamkar sana'a. Aka ce biri ya hau ko ice ga banza bale sanda sarako shi ta lake sama wa'anda lokacin mu ana cikin kwanciyar hankali ba su da haske ba bale yanzu da an ce an shiga an sa kiɗin taɓaci kenan wannan abubuwa ne da ni matsayina na ɗan ƙasa wanda ke larwa abin da ke wakana yau da gobe bai bani mamaki ba kowanne dama mutane suka samu suna amfani da ita ne don su kin haske su kin adalci ga mutane wannan binciken ya ƙara jaddada mana da muna nesa ga mulki na demokaradiyya saboda abin da ya ke ba da alamu ana gudanar da iko na demokradiyya shine a baiwa mutane haske. Yaƙi da annobar COVID-19 wani abu ne da ya haddasa cece kuce a tsakanin hukumomi da talakawa a ƙasashe da dama inda matakin kulle da takaita harkoki suka janyo tarzoma kamar yadda a yanzu haka batun allurar rigakafi ke ci gaba da haddasa muhawara inda hatta a ƙasashen da suka ci gaba ake samun masu turjewa matakan da aka shimfiɗa da zumar dakile yaduwar wannan masifa da ta'addabi duniya. Sule Mumu Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulamu Muni Barma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. adadin da india ta fitar a hukumance na waɗanda suka mutu da covid-19 sun haura makin dubu ɗari biyar amma jami'an kiwon lafiyan kasar sun ce akwai yiwuwar ba a kirga wasu ba a yau juma'a kuma indiya ta sanar da sabbin kamuwa da cutar da suka kai 149 a jiya alhamis ma ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ta sanar da sabbin kamuwa da hudu. ita ma kasar rasha ta ba da labarin sabbin kamuwa da covid-19 a kasar da ya kai da 168,201 ya zuwa yau juma'a adadin da ya haura na jiya da shi ma ya kai da takwas. kasar tonga mai yawan tsibirai a yankin pacific da ke da mutum ɗaya kacal da ya kamu da covid-19 a cikin shekaru biyu da annobar ta kunno kai yanzu lamarin ya canza bayan tashin aman wuta da tsunami a kasar na yankin pacific a watan da ya gabata wani rahoton kamfanin dillancin labaran ap ya ce kayan jin kai da kasar ke tsananin bukata da aka kai mata sau biyu kamar ruwa mai tsafta da magunguna lokaci kenan kuma da aka shigar da cutar a kasar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar john hopkins ta faɗa cewa covid-19 ta kai matsayi na tarihi a duniya inda sama da mutum miliyan 388 suka mutu a ƙarshe china ta fara gudanar da bukin buɗe wasannin olympics na lokacin sanyi na shekarar 2022 a hukumance a yau juma'a a shahararren filin wasa na ƙasa a beijing inda aka gudanar da wasannin lokacin rani a shekarar 2008 an buɗe bukin fara wasannin ne a yau juma'a da karfe 8 na yamma agogon kasar kana shugaban kasar shin jinping ya halarci taron wanda ya sanar da buɗe wasanni a hukumance shi ya halarci taron bude wasannin ne tare da manyan baki kamar shugaban rasha vladimir putin da shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who tedros adhanom ghebreyesus da kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres amma kasashe da dama sun yi wa bukin kauracewar diflomasiya ciki har da amurka da birtaniya da kanada domin kalubalantar abin da suka kira kisan kare dangi na kashe wasu musulmin ugur miliyan daya a lardin xinjiang da ke yammacin china mai nisa sai dai jami'ai a beijing sun yi watsi da zargin aikata a take haƙƙin bal'adama da ake yi wa china a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu Bangarorin da ke ikirarin shugabancin jam'iyyar APC a jihar Kano sun mayar da martani akan matakin uwar jam'iyyar ta ƙasa wajen kin ba da takardar shaidar zaɓe ga guda daga cikinsu. Sai dai masana kimiyyar siyasa da dokokin ƙasa sun yi fashin baki kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano. a jiya uwar jam'iyyar ta apc a can abuja ta bada takardar shaidar shugabanci ga rassan jihohinta guda 34 amma ba ta yi hakan ba ga na jihohin kano da sokoto biyo bayan rigingimun da ke wakana a waɗannan jihohi guda biyu alhaji ahmadu haruna zago shi ke shugabancin jam'iyyar a kano tsagin tsohon gwamna ibrahim shekarau so dama takardun nan na certificate of return dama already suna hannun uwar jam'iyya mu kuma da mu da sokoto da wasu jihohi waɗanda suke da matsaloli ba buga namu ba amma da ina tabbatar maka cewa rahoton da aka bugawa aka kai wa jam'iyya wanda kotu ga hukuncin da ta kuma jam'iyya ta yadda ai wannan abu wannan hukunci jam'iyya ta karba kuma ta amince za ta yi saboda wannan mara certificate a wurin mu kamar wani abu ne formality amma dai a ka'idance a shari'ance an gama wannan magana ba dakatar da hukunci ba saboda ɗaukar kara baya tabbatar da cewa wani hukunci da aka bai tabbata ba hukunci ya tabbata illa kullum an ɗaukar kara a jira tukunna gani amma mu a gurin wani hukunci haka yake yau haka yake gobe Allah yadda amma yanzu na tabbatar maka cewa jam'iyya tana dubawa kuma za ta bi umarnin kotu za ta bi hukuncin kotu za ta tabbatar da hukuncin kotu. To yanzu a yadda ake wake shugabancin APC a Kano. hannun shari'a da idan shari'a da idan jam'iyya alhaji amma sauran zago ni shi ne shugaban jam'iyyar apc domin da su ne an ba su satifiket da ajiya kokarin jin ta bakin shugaban tsagin gwamna ganduje abdullahi abbas ko sakatarensa ibrahim zakar sarina ya ci tira amma dan majalisar wakilan najeriya daga jihar kano kuma guda cikin masu ruwa da tsaki na wannan tsagi na gwamna honorable kabiru alasan rurum ya ce to da maka sun magana cikin yawanci a jam'iyya haƙƙi na zama na jam'iyya kuma matakin da ake da shi a kotu ka ce ita ma kotu kuma a bace mai karfi wanda kuma in ta hukunci dole a saurare ta kuma shugabanci yana zama a duba a yadda za a yi a daga cikin wannan matsala domin kullum harkar kotu ba za ta iya warware rikicin jam'iyya ba. To yanzu a yadda ake honorable wane ne shugaban APC a Kano? Duk eh, kamar da ka sani tun da yanzu ana kotun ɗaukar kara kaga na farko da ma ba da a akan maganar shugabancin da biya na jiha ba har yanzu ko da a hukuncen kotu bata ambaci shirawa na shugaban jam'iyyar apc a kano shine dai masana kimiyyar siyasa ke faɗin cewa matakin ya zo ne a daidai lokacin da ba a samu kammaluwar rahoton a kwamitin sulhu da ta tura ita jihar ba a sannan kuma na biyu da kuma magana cewa har yanzu bangarorin guda biyu suna kotu a ta saboda haka abubuwa ɗaya daga cikin biyu ya sa dole sai an jira ba tare da an rantsar da wani bangare daga cikin bangarorin da suke daga jihar kanan ba. Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan na kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. To amma Farfesa Nasiru Adamu Aliyu na tsangar koyon aikin laiwa ta jami'ar Bayero Kano na cewa. Dama har ya ce lalle lalle in ka duba kashi da gari biyu da tamanin da cewa tsaro a yi cikin gaggawa da haka ina ganin ba zai yi wata illa da ba domin har zuwa kudin koli kuma nan gaba a yi wata uku a gaban gaba da har kudin koli to ina ganin ba wani matsala ba gaskiya babba rahotanni sun ce yanzu haka dai jagororin bangarorin biyu na zaman tattaunawa da juna domin fahimtar junansu a can birnin tarayya abuja mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari A Najeriya rikice-rikicen siyasa na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'ar ƙasar daidai lokacin da lokutan gudanar da zaɓuɓɓuka ke ƙara matsowa abin da wasu ke kallo a zaman tamkar gayyatar soji ne 'yan siyasa ke yi ga mulkin ƙasar. Wani rikici ne ya ƙara kunno kai inda har babbar jam'iyyar adawa ta PDP ke shirin ɗaukar matakin shari'a akan hana ta shiga zaben ƙananan hukumomi da za a gudanar a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya gobe Asabar. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. rikice-rikice da yana ci gaba da dabaibace fagen siyasar najeriya duk da yake an kama hanyar tunkarar zaɓukan shekara ta uku. waɗannan matsalolin akasari suna faruwa ne a cikin jam'iyyar apc da ke mulkin ƙasar da kuma babbar jam'iyyar adawa ta pdp duk da yake ba a rasa samun su ba a sauran jam'iyyu wannan karon jam'iyyar adawa ce ta pdp ke fuskantar barazanar dakatarwa daga shiga zaɓukan kananan hukumomi da za a gudanar a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya hukumar zaɓe ta jihar dai ta aikewa jam'iyyar da takarda mai ɗauke da sa hannun sakatarenta hayya eris kuwa mai nuni kan cewa jam'iyyar ta saba wasu dokoki na cancanta shiga zaɓe ana kasa ga sau'i 48 ga soma zaɓuɓɓukan dokokin da jam'iyyar ta saba a cewar hukumar sun hada da rashin biyan kuɗin fom na 'yan takara cikin lokacin da aka shata sauya sunayen wasu 'yan takara a makare da kuma takardun da wasu 'yan takara suka rubuta wa hukumar na janyewa daga takarar kai tsaye jam'iyyar ta pdp da ta nuna rashin amincewarta da wannan matakin na hukumar zaɓe ta jihar kebbi akan haka ma na tuntuɓi ɗaya daga cikin 'yan takarar barista nura bello wanda ya maganta da yawon jam'iyyar akan menene matsayinsu ya zuwa yanzu duba da cewa ana kasa ga sa'a 24 ga soma zaɓuɓɓukan. Na ɗaya mun yi Allah waje da wannan takardar da aka rubuto saboda wannan takardar an rubuta ta ne bisa ga son rai dalilin mu shine na ɗaya da mun biya kuɗin fom cikin lokaci kuma an ba mu receipt wanda ke nuna da cewa mun biya waɗannan kuɗaɗen. Na biyu ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ba mu fom na 'yan takarkaru muka cika su muka mayar mata kuma ta karɓa. Na uku ta fitar da sunayen jeran jiya 'yan takarar da muka gabatar a gabanta na 'yan takararmu na hudu ta yadda mun zauna da ita ba ɗaya ba ba biyu ba ta tantance 'yan takarkarunmu kuma ta gamsu da su duk daga haka ta aminta mu yi takara amma abin mamaki kawai jiya ga sun kawo mana wannan takardar da nake magana a kanta za mu ɗauki duk matakan da shari'a ta tanadar da cewa mu kalubalanci wannan al'amarin muna jaddada ita hukumar zaɓe mai kan zaman kanta da dukkan magoya bayan jam'iyyar pdp a jihar kebbi da cewa jam'iyyar pdp na cikin wannan takarar na yi kokarin yanta bakin hukumar zaɓen ta jihar kebbi bayan takardar da ta fitar amma dai abin ya ci tura ko baya ga yunkurin hana jam'iyyar pdp shiga zaɓuɓɓukan tuni jam'iyyar prp ta kai hukumar zaben ta jihar kebbi a kotu akan batun na zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi akan hakan ne ma na tuntuɓi mai sharhi akan lamuran demokuraɗiyya a najeriya shehu eskuru ko mai irin waɗannan rikice-rikice ke nufi ga demokuraɗiyyar najeriya goron gayyata da 'yan ƙasa su lalace ƙara ko su ci gaba da dukkan da fitinoni a cikin ƙasarsu shi talakarin da yake a duniya shugaba bai dogara gare shi idan ya zama shugaban shi bai tausayi shi shina kama kariya da shi to abin da zai biyo baya shine ɓanna wato zai fito na fito da ko doka ko a mutu ko a yi rai kaga daga haka waɗannan abubuwa suke jayo da ga kafa ta'addanci da wasu matsaloli masu kama da haka waɗanda muke ci. Yanzu dai jama'a sun zo da ido ganin yadda za ta kaya da ko bayan rikicin PDP da PRP ita kanta jam'iyyar apc da ke mulkin jihar ta kebbi tana fuskantar rikicin cikin gida tsakanin bangaren tsohon gwamna sanata adamu aleru da kuma bangaren gwamna mai ci sanata abubakar atiku bagudu muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a nigeria. a gaida muhammad nasir kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma talatin da 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. rasha na shirin kai mamaya ne a ukraine wannan ce tambaya da ke zukatan jama'a da dama yayin da cacar bakar da ake yi kan wannan batu ke ci gaba da zafafa lamarin da ya kai ga jakadun amurka da rasha suka kai ruwan rana a majalisar ɗinkin duniya yau batun da zamu yi nazari a kai kenan sunana mahmud lalo madalla shugaba joe biden ya sha alwashin cewa amurka a shirye take don tunkarar duk abin da ka iya biyo baya a barazanar da rasha ke yi wa ukraine kalaman shugaban na zuwa ne yayin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin hukumomin moscow da na washington <clears throat> ya ce muna ci gaba da nuni da cewa bin tafarkin diplomasiya shine abu mafi a'ala amma rasha ta ci gaba da tara dakarunta a kewayen ukraine mu a shirya muke mu kare duk abin da zai faru hukumomin washington dai yana zafafa kalamansu ne yayin da shugaban rasha vladimir putin ke ci gaba da tura dubban dakaru a kusa da iyakar ukraine ba wai a yankin ƙasar ta rasha kadai ba amma da cikin belarus fadar white house ta ce dakarun rasha sama da 500 ne suka kusa yi wa ukraine ƙawanya ita dai rasha tana adawa ne da yunkurin da ukraine ɗin ke yi na shiga kungiyar tsaro ta neto inda ta yi kira ga amurka wacce ita ce jigo a ƙungiyar da ta hana ukraine ɗin shiga kungiyar a ranar litinin babbar jami'a da ke wakiltar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar da a tattauna lamarin a bainar jama'a bayan da a kwashe watanni ana tattauna batun cikin sirri tsakanin amurka da rasha The situation we're facing in Europe is urgent Ta ce yanayin da ake fuskanta a yankin nahiyar Turai na bukatar ɗaukan matakan gaggawa, kuma yankin na cikin haɗari. Matakin da Rasha ta ɗauka a kan Ukraine ya saba wa matsayin dakacin ma a matakin Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan lamari barazana ne ga zaman lafiya kamar yadda kowa zai iya gani. Sai dai ba tare da ɓata lokaci ba, jakadar rasha a majalisar vasali na benzia ya mayar wa da greenfield din masani. разговоры о грядущей войне сами по себе Yace kuna so ya faru ne wato yaƙi, kuna kuma jira ya faru. Duk da cewa mun sha yin watsi da wannan zargi na yaƙi. kazalika hakan na faruwa ne duk da cewa babu wasu kalamai daga wani ɗan siyasar rasha wani fitacce a ƙasar da suka nuna barazanar mamaye ukraine to kasancewar yankin nahiyar turai cikin yanayi na kwanciyar hankali abu ne da amurka ke muradin gani kuma sama da dala miliyan 200 da amurka ta turawa ƙasar ta ukraine wacce ba mamba ce a ƙungiyar ta tsaro ta neto na daga cikin alamu da ke nuna yadda ta ƙudiri aniyar cimma wannan buri. Angela Stend mai sharhi ce kuma jami'a a cibiyar Brookings Institute it's not only ideology, it's security. <laughs> I mean, it's, you know, a system of alliances. Ta ce ba batu ne kaɗai da ya shafi akida ba, batu ne da ya shafi tsaro. Wani tsari ne na kawance na kuma tabbatar da zaman lafiya a nahiyar Turai, wanda muradi ne na Amurka. Saboda haka, ba wai akida ba ne, batu ne da ya shafi iko na siyasa wanda ke da alaka da kare 'yancin yanki da cin gashin kai. Uh, which do have to do with territorial integrity and sovereignty. a halin da ake ciki dangantaka tsakanin rasha da china ta ƙara karfafa. hukumomin beijing sun taɓa nuna adawa da rasha ta mamaye ƙasar georgia a lokacin da china take karɓar bakuncin wasannin olympics a shekarar 2008 a kuma wannan mako ne babban birnin na china zai karɓi bakuncin gasar wasannin na olympics ɗin da za a fara yayin da amurka take ƙoƙarin ɗaukan tsauraran matakan saka takunkumi a kan rasha watakila hamma da shugaba putin da kansa hukumomin na moscow za su buƙaci goyon bayan china idan har suka mamaye ukraine masu sharhi sun ce wannan mataki ne da zai faru sani a hankali yayin da gasar wasannin olympics sun ke gudana hukumomin washington kuma suke yi wa takwarorinsu na moscow tunin cewa akwai mummunan sakamako da zai iya biyo baya idan suka mamaye ukraine andrew lohen mai sharhi ne kuma jami'i a cibiyar hudar ƙasa da ƙasa ya ce idan rasha ta shiga ukraine matakan takunkumi da amurka da sauran kasashe za su ɗauka a kanta zai tirsasa ta yin ƙawance da china wanda hakan zai mummunan tasiri akan tattalin ƙasar ta rasha a ƙarshe To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani makon idan Allah kai mu. yanzu a madadin anita powell da daniel brown ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu a gaida mahmud lalo yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Aliyu Muhammad Dan Fulani Maradawa da baban gida ya Dogo Zurmi daga jihar Zamfara suka ce salam murya Amurka hakika baiwa gwamnatin tarayya shawarar ta ɗauko sojojin haya domin tunkarar matsalolin tsaro da gwamna baba gana umar zulum ya yi abin dubawa ne ganin yadda matsalolin suka kici suka ki cinyewa Don haka ya kamata gwamnatin tarayya ta yi na'am da wannan shawara domin durkusawa da ba gajiyawa ba ne. Sako na gaba ya fito daga shawa da Murjau ya ce shin wai yanzu haka za mu ci gaba da tafiya a Najeriya kullum labarin da ke fitowa daga yankinmu na arewa mara daɗi ne. Allah ya kyauta amma kam gaskiya abin akwai damuwa sosai matukar dai haka tafiyar za ta ci gaba da tafiya. Sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam biyoyi Hausa hakika bukatar da gwamna Malam Nasiru yan Rufa'i na jihar Kaduna ya nema daga gwamnatin tarayya na ƙara yawan dakarun sojoji da jibge su wajen da 'yan ta'adda suka addaba al'umarsa wannan abu mai kyau ne da fatan ita ma gwamnatin tarayya za ta gaggauta amincewa da wannan bukata don ceto al'ummar jihar Kaduna da take cikin rashin tabbas. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baballa takaice shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban China Xi Jinping sun yi wata ganawa a yau Juma'a kafin buɗe wasannin Olympic na shekarar 2022 a Beijing. Alamar da ke tabbatar da haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu da alakarsu da Amurka take ƙara tsami. putin ya yaba wa dangantakar china da rasha wanda ya kwatanta da ta gaskiya da ba taba ganin irinsa ba wanda ya ce misali ne ta hulɗar amana ta taimaka wa juna su ci gaba manyan jama'an amurka suna fatan cewa wani hari mai hadari da ake kaiwa cikin dare a cikin watanni zai yi mummunan tasiri na dogon lokaci akan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta'addanci mafi kwari a duniya da ke yunkurin kai farmaki akan amurka da ƙawayenta na yamma To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da caji wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin babu ya ko makeri da na gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara ashirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari